bayan godiya ga Allah da salati da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwanaki suna jubewa awanni suna tafiya wani na bin wani zamani yana tafiya daransa da ranarsa ba na wani minti da zai zo mana ko awa face sai muna ƙara kusantan wata mai alfarma watan ramadan watan azumi watan qiyamul layli watan asham da tahajjudi watan alqur'ani watan ibada a kowace shekara al'ummar musulmi a kowane sashi na duniya suna ɗanɗanar zaƙin gabatowar watan ramadana saboda wata ne da ake buɗe kofofin aljanna a cikinsa ba a kyale ko ƙofa ɗaya ake rufe kofofin wuta a cikinsa ba a barin ko ƙofa ɗaya a buɗe mai kira yake kira mai tela yake yin tela da umarnin ubangiji ya baji alkhair aqbil ya kai mai aikata alkhairi kusanto matso taho zuwa ga rahmar ubangijinka ya ya shar akti ya kai mai aikata sharri da alkaba'i da mugun nabi da bakin ciki da ke da hasada ka taƙaita ka taƙaita wannan mata saboda dangin alkhairan da ke ciki musulmi ke ɗanɗanan zaƙinsa a kowace shekara gwargwadon yadda imani ke bunƙasa a cikin zuciyar mutum gwargwadon yadda yake jin kewa idan watan ramadan ya wuce ko da wannan wata yana da daɗi yana da lagwada a dukkan shekaru to amma fa mu al'ummar jihar kano tantanarsa ya taru sama da sauran shekaru da suka wuce baya daɗinsa ya daɗo a bisa ga lagwadar shekaru da suka wuce baya domin in da a ya zama watan azumi da kiyamun laili da tahajjudi da sadaka da umara kadai to yanzu fa doriya akan haka ya zama watan shari'ar musulunci domin mutane wanda wanda kunnowarsa ke da wuya ranar ɗaya ga wata shari'ar musulunci za ta fara gudana a aikace ɗari musa ɗari a jihar kano insha Allah hukuma ta yi dukkan tanadin tanadin da ya dace tanadin tanadin da za ba ta bihi insha Allah domin tabbatar da wannan guri namu wanda ya lullube zukatan dubbai ko miliyoyin musulmi a ciki da wajen Najeriya tuni hukuma ta bayar da kwangilan gyara kotuna da kaina na zagaya waɗansu kotuna da aka yi aiki don in zama shaida don in ga gaskiyar abin da aka yada a labarai hukuma halin yanzu dinnan a wannan kwanaki tana gudanar da taron karawa juna ilimi na musamman da daɗin ilimi da daɗin kwarin gwiwa da wayar da kai ga alƙalan da za su yi aiki a kotunan shari'a musulunci an tilasta musu sun rufe kotunansu sati biyu ko sama da haka suna ta halartar darasi safe da yamma a makarantar koyon aikin shari'a ta malam aminu kano da ke nan titin jami'ar bayero jama'a da dama shaida ne akan wannan ana ta ba su ilmomin da za su taimaka musu a fagen gudanar da aiki da shari'a musulunci alal akalli wannan na nuna mana na isar mana sakon kyakkyawar niyyar hukuma dangane da karban shari'a bugu da ƙari al'ummar gari gaba ɗaya kowace unguwa ana ta kafa kwamitocin tallafa mace ana gudanar da wa'azuzzuka da laccoci don saboda ƙoƙarin ya na da rake ta don ƙoƙarin yaɗa alkhairi da faɗaɗa shi wanda wannan wani al'amari ne mai zaman kansa da yake nuna cewa al'ummar jihar Kano fa ba su yadda ba da wani tsari in ba tsarin shari'ar musulunci ba tuni a kasuwanni yan kasuwa da masu sana'o'i sun kafa kwamitoci a tsakaninsu tuni majalisar malamai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kwamitin aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano sun tsara lantarki da darussa da wa'azozi a kasuwanni daban-daban a masu sana'o'i daban-daban a ga an yi wa'azozi a wafa an yi kasuwar kurmi kasuwar rimi ƙofar wambai, bai hatta kasuwar masu sayar da kayan miya da ke dakata ƴan kaba duk ana ta tsara lantarki don ƙoƙarin wayar da kai kuma alal hakika a kai kawo da muka yi a wannan kasuwanni mun ga kwaɗayi mun ga kulawa da damuwa da san a zo a aiwatar da shari'a musulunci a wurin da dama daga cikin yan kasuwan sun tsaya tsayin da kafurai da gaske wajen kafa kwamitoci a tsakaninsu na yakar barna da alkusu da ke gudana a tsakaninsu muna fatan masu irin wannan himma Allah ya sanya musu albarka a su ya sanya musu a ya sanya musu a gidajensu Allah ya kare su daga sharrin magabta ya ƴan uwa shari'a musulunci mutuncin mu ne mu duka babu yanda za a yi su samu cin nasara sai da goyon bayan mu duka dole ne yan kasuwa su bada da haɗin kai ta hanyar nesantan algusu da awo da mudun da ba da shi ka auna ba kai yan kasuwa su bada da haɗin kai wajen hana junansu kuɗa abu mai kyau da mara kyau muna da labarin yan kasuwan da ke sayo shinkafa tirela ɗaya ko buhu ɗari ko ɗari biyu sai su je su sake sake a sito nasu su farke buhunan dama suna da waɗansu buhu yanki suna da inji da zai sake ɗinke bakunan buhun sai a sake ɗora shinkafar inda tana buhu ɗari yanzu in suka sake ɗorawa ɗorawa irin tasu sai ta koma buhu ɗari da ashirin ko da inda sun saye ta akan kowane buhu ɗaya kilo hamsin yanzu kowane buhu idan ka saye shi ka je gida ka auna sai ya baka kilo arba'in da biyar ko da shida hudun da ke kai an sake cika waɗansu buhunan an fito da shi kasuwa an sayar a farashin kilo akwai masu irin wannan cikin 'yan kasuwa akwai kuma waɗanda suka tsaya tsayin daka sai sun nasi hanje su cikin junansu sai sun ja hankalinsu in ba su daina ba ma za su danke su da ƙarfin tsiya a je a danka su a kotun shari'a musulunci daga ɗaya ga watan ramadana to dukkan waɗannan ayyuka ne masu muhimmanci da ake son yan uwa su yi taimakekeniya da juna su hana su a tsakaninsu mu sani ya yan uwa da amuli da riba haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa mai ba da riba Allah ya tsine wa mai karban riba Allah ya tsine wa mai rubuta an bayar ko an karbi riba Allah ya tsine wa shaidun da suka yi shaida a kan mu'amala da riba mutum hudu din nan manzan Allah ce hum sawa ka fada da ka fada suke da juna wajen la'antar Allah ta hukun dan me zamu ta amuli bi ba a cikin hukunci kasuwancin mu Allah ya fada cikin wani hadisin daban na Abdullahi dan Umar wancan kan hadisin Muslim ya ruwaito amma wannan na Abdullahi dan Umar manzan Allah ce za ta bayatun bil ina wa akhadtum aznab al bakr wa raditum bid dar' وتركتم الجهاد في سبيل الله sallata Allahu alaikum zullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum yace idza tabayatun bil ina idan kuka kai mu'amala da ina nau'in mu'amala ce ta riba an faɗe shi don ya tafi kowace kala ta riba ba shi kadai ba shi ina yadda yake mutum ne ya zo wurin ka yake son ka ba shi rancen kuɗi naira dubu ɗaya sai ka ce kai ba za ka ba shi kuɗi ba amma kana sayar da atamfofi ga turmi guda ka sayar masa dubu ɗaya bisa da cewa zai biya ka dubu ɗaya nan da ƙarshen wata sai ya karɓi turmin atamfa bayan ya karɓa kuma sai ka ce da shi in ka yadda na sai wannan turmin tamfar ɗari takwas sai ya baka turmin tamfa sai ka ba sai ko kai kuma ka ba shi ɗari takwas kaga wannan isnitayyar da kuka yi da bashin ɗazu daban ma'ana kana jira kuma nan gaba a ƙarshen wata ya ba ka naira dubu ɗaya kaga dai wayo ne na cin riba a madadin ka ce ga ɗari takwas ka bani dubu ɗaya shine sai kai wannan wayan tsammanin ka ubangiji ba zai gane ba sai yayi wahayi zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza tabayatum bil ina idan kuka yi dabaran sirri ba kuka rinka mu'amala da wannan a tsakaninku da juna wa akattum aznabal bakari ku kuma kai rikau da jelar shanu wato kuka damu da kiwo da noma da fatauci ba ruwanku da addini in karsana ta mutu a na hankali kake tashi an zagi manzon Allah sallallahu alaihi baka damu ba in an taba mutuncinka ko sarautar ka ko ka a nan ka ke tashi an ci mutuncin addini ba ruwanka an ci mutuncin musulmai baka damu ba taraktum aznabal bakar baqar kenan waraditum bizar kuma kuka yadda da noma kadai ba ruwanku da bautar ubangiji kun zama kawai yan rayuwa ta materialism me za a ci me za a yi sutura wanda gida za a gina wata irin mota za a yi wata mace za a aura har kawai ba ruwanku da addini ko masallaci ko ilimi ko islamiyya ko takawa ko zikiri salatin annabi ba ruwanku da wannan wa jihada jihad fi sabilillah kun kyale jihadi ya mutu ya zama tarihi sai dai ku karanta badar da uhudu da kandaku kawai dan ku kosar da junanku yunwar san labari ba dan ku dauki darasi ku maimaita badar a yau ba ku maimaita uhudu a yau ba ku maimaita kandaku tsakanin abuja da lagos da bayelsa ba haka kawai kun kyale jihadi ya mutu in kuka yi wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai saukar muku da wani kaskanci Allah zai saukar muku da wani wulakanci la uhu ba zai dauke shi ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma addinin gaskiya ne kaskancin nan ya zo mana a yau gaskiya ne cin mutunci ya zo ana cin mutuncin mu a kasar nan ana cin mutuncin addinin mu da sarakunan mu da malaman mu da yan siyasar mu da yan majalisun mu na jihar na jihar na tarayya da gwamnonin mu ba mu da kima a idan gwamnatin tarayya ta kwato ba mu da kima a idan annan kasar nan idan kuna tsammanin yan ofisi za ta yi ta'addanci ne kadai a Lagos wani lafiya to ga su sun zo Abuja ba wai ga magarin mutum suka daka akan titi ba dan majalisa aka daka ya gudu aka tafi da motarsa da kuɗi a cikin dubu ɗari biyu duk da aka bar wasa labarai amma abin da 'yan sanda suka yi na himma da ƙwazo sun harba tiyagar wannan shine tafkan shine wulakan dan majalisan da aka daka dan majalisa ne dan yankin arewa dan majalisa ne musulmi ba dan majalisa ne dan kudu wanda yake arne ba dan a nuna mana cewa ba mai komai ba wannan shine kaskancin da manzo Allah ya bada labari cikin wannan hadisi gashi ya tabbata babu yanda za a yi Allah dauke cikin mun koma addini sarakuna su koma addini yan kasuwa su koma addini gwamnoni tayamomi yan siyasa kowa ya koma addini wallahi in ba haka ba za ka da kuɗin ko ba za ka samu damar cin su ba ba sai da kwanciyar hankali za ka ci kuɗi ba lalle ne a yaƙi barna a tsakanin jami'an gwamnati tun kafin shari'a ta zo akwai jami'an gwamnati karɓan albashin matattu kana aiki a wata ma'aikata sai ka mutu sai a ki sanar da hukuma zo wata sallar da kanka na fitowa waɗansu nan suna nan suna karɓa su da akwai manyan jami'an gwamnatin da suke karɓan albashi ma'aikatan da babu su a ma'aikata ma'aikatan ɗari ne sai a yi su zama ɗari da hamsin kuma a rinka yin bota duk wata ana fitar da albashin waɗannan a matakai na albashi daban-daban waɗansu la'anannu tinannu yan haram suke ɗauka su duk wannan fa ya fitar da a musulunci masu wannan ya kamata su tuba sun kafin a fara shari'a musulunci su ji tsoron Allah da Ramadan na da tahowa su sani fara yi wasu ba da tabbas daga cikin jami'an gwamnati akwai masu kwangila ta ƙarya ya fitar da naira dubu ɗaya akan abin da ɗari ɗaya aka sayi dama in sun tashi kwangila aka ce ga karfin ɗin nan za a sayo sai sun tambaya a kasuwa kudin sana'a ne aka sai naira ɗari sai su ce ku yan kwangila ku kawo quotation naku sai wannan ce zan kawo su ɗari da hamsin wanda ya ce zan kawo su ɗari uku wanda ya ce zan kawo su ɗari takwas wani ya zo ce zan kawo su naira dubu ɗaya sai su ɗauki kwangilar sai su bayar da wanda ya ce zai kawo shi a kowane guda ɗaya naira dubu ɗaya bayan sun san ɗari ake sayarwa amma sai su kira su bayan sun ba su kwangilar sai ka san mun san kuɗinsa a kasuwa kar ta san kar ko muka ce za mu baka dubu to wannan dubu ɗin ba ta ka fice ba kai ɗaya kai dai kowane ɗaya da ka kawo mun baka ɗari biyu ɗari takwas ɗin ta musu amma ka sa hannun dubu ɗaya ka karɓa haka ake a kananan hukumomi haka ake a gwamnatin jirga haka ake a da zaman da abin da ya wannan muni mu sani cewa dukkan wanda ke cin dukiya ta haram ko ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko ta hanyar zamba ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar hada fetur da kananzir ko ta hanyar hada abu mai kyau da mara kyau duk wanda ya ci dukiya ta haram ya sani cewa wallahi tallahi sai ya biya a ranar tashin kiyama abinda zai hana ka biya a ranar tashin kiyama ɗaya ne ba istighfari bace ba salatin annabi bane ba gina masallaci bane in ba ka gina masallaci ko ka istighfari ko ka je aikin haji waɗansu malamai sun faɗa ma ƙarya suka yi masu yaudare ka wallahi ka je ka tare a Ka'aba ka yi ta karanta Qur'ani daga yau har ka mutu bayan ka saci kudin karamar hukuma ko na jiha ko na wajen ayyuka a gwamnatin tarayya wallahi tallahi Allah ba zai yaji don wannan haƙƙi ne tsakaninka da bayi Allah baya yafi haƙƙin tsakaninka da bayi ko kai istighfari sai haƙƙin tsakaninka da shi inda biya ka sha ko kai ta ta ko kai zina hakki ne tsakaninka da Allah in ka je kai wannan sai ya ci amma hakki tsakaninka da mu ka wawace kudin mu a jiha ko a karamar hukuma ko a ina ne kai zamba kai yaudara ka hada abu mai kyau da mara kyau ka sayar ka cutar da mutane wallahi duk ka, da kiyamul ka, da aikin ka da ka, ba zai ku fice ka ba ga Allah abu guda biyu za ka yi kafin ka mutu ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi mutane su yafe maka idan sun ce mun yafe shi kenan idan wannan ba ta yi ba ka ɗauko abin da ka sata ka mayar abin da ka damfare su kamar in ma ka inda suke kai ka rufe inda suke baka san su ba ka yi sadaka da kuɗin amma wallahi in ba haka ba ranar tashin kiyama ladan azumin ka da sallar ka da umarar ka da hajjin ka da ginin masallacin ka da islamiyyan ka da zumuncin ka da hatsi na wayo da karaba da ramadana ka bayar duk ladan sai a dauka a in ma wai an karba din an baka lada sai a karba sai a rabawa talakawan da ka sace waɗanda ta zalunta ta fuskar kasuwanci waɗanda ta zalunta ta fuskar duk wata hanyar da ta in duk wannan ya kare baka biya ba sai a ɗauko zunubin su sai a loda masa sannan a kora cikin wutar jahannama adi ibn umaira yake cewa naji manzon Allah ya ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki haka tama na miji ya tabbama ma bauko sai ya boye allura ko abin da ke sama da allura to zai zo da wannan abun gulula ne a tibihi yawmal qiyamah gulul kamar dukiyar ganima da mutum ya sa a rataya masa a wuya wa man yadri ya'ti ma qalla yawm al-qiyamah haka za a rataya a wuyan mutum ya zo da shi farfajiyar kiyama kowa na kallon shi lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sai wani bakin fata cikin mutanen Madina ya tashi yace ya manzo Allah karbi mukamin ka bana su rike commissionership ɗinka rike aikin darakta da ka bani rike aikin chairman na wata bota da ka bani bana su manzo Allah ya ce me ya faru yace na ji ce wanda ya kaza wanda ya kaza kaza kaza manzo Allah ce ina ƙara mai mai tawa yanzu ku sake ji dukkan wanda muka dora wani aiki to ya kawo mai yawan sa da kadan dinsa fa ma huti ya mihu akal duk abin da doka ta baka na albashi da alawansu da kudin kwanan daji in ma ka je dajin ka kwana to sai ka karba ka'idar aiki ta baka wa man nuhiya minhu taha wa ma nuhiya anhu ta. duk abin da aka hana shi kuwa doka ta bashi bai dauka to ya daina in ko ba haka ba ran tashin kiyama zai zo da ji a lafiya a wayan ranar tashin kiyama ga hadisin kirkira ba a nesa yake ba wani mutum ne annabi ya baki tsaron kaya ko dai kayan ganima ko sadakar zakka kafin araba sai ya mutu yana mutuwa aka zo aka bayawa manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce huwa fil dar yana wuta cikin kirkira kan ana wuta sahabbai suka je gidan su bayyana wani irin aiki yake su su bincika sai suka samu riga guda ɗaya da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce ta kai shi cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa ake ba kananan hukumomi a kowane wata akwai karamar hukumar da ake bata miliyan 30 akwai wadda ake bata miliyan 25 akwai wadda ake bata da bakwai nawa ake baiwa jihohi akwai jihar da ake bata miliyan 800 akwai mai 900 akwai jihar da ake bata miliyan 1 a kowane wata na duniya daga federal gama tun da suka mulki zuwa yanzu me aka yi da su wallahi sai an yi lissafi ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar ilimi kiwon lafiya walwala da jin daɗin jama'a da taitar zuci kuma an da industry information wace ce wace ce sai a manna lokacin zama yan majalisar karamar hukuma kowa sai an tambaye shi ran tashin kiyama yayi bayanin abin da ke karkashin sa yaya aka yi aka tafi sai yayi bayani kirkira babban riga ya sata ba za a ce huwa dari yana wuta yanzu kirkira su nawa muke da shi ga hadisin Umar dan Khattab yaki aka je Khaibar hadisin Muslim kenan wancan hadisin kike yana cikin Bukhari hadisin Umar Khaibar aka je yaki wadan sun yi shahada sai sahabbai suka rusu wuce sai ce wani yayi shahada manzo Allah na jin wani yayi shahada manzo Allah na ji wani yayi shahada sai manzo Allah ce la bai shahada inni ra'aytuhu fi an-nar fi aba'atin ghalla na kai shi na cikin wuta saboda wata abaya da ya sata babban riga shi ma ya sata ba wando babu jamfa babu kuma wallahi wanda shi ne ke jiran shugabannin da dukkan azzaliman cikin tun daga azzalimin karshen sama zuwa azzalumin karshen ƙasa tun daga gwamna ko minista ko shugaban kasa ko ciyaman na local government daga sama kenan har ka zo ƙasa fasinja mai boye maka fayil in baka ba shi wani abu ba bayan ga albashi ta wata mai majiki da ƙarya har yanzu zuwa yan akawu akawu din na local government gwanayen shirya bota ta ƙarya ke, duk suna da kansuloli kasan satar da ake yanzu a Najeriya wato ma kudin hukumar gaba ɗaya kasawa ake akan faifai a raba musamman a waɗansu ƙananan hukumar kasawa ake a raba a ware chairman ga nasu kansiloli ga nasu sai da wurfatu min nauli kaza ga nasu waye ga nasu yan ƙananan akawu yan ƙananan da nasu hakimi na wannan gundumar ga nasu DCO ga nasu ofisa na SSS na wannan yankin ga nasu a wani wurin da lalacewa ta kai lalacewa har da babban limamin kofar haifi shi ma da rai wallahi duk sai sun yi bayani ranar tashin kiyama sai sun yi bayani ranar tashin kiyama wata ku yau mai turja ulu fihi ila Allah sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ina kira ga yan kasuwanmu ramadan na matsowa suna ƙara farashi na manta da suka da wani bawan Allah ya kawo mun take da tikar farashi bambanci tsakanin makon da yake da wannan makon kadai tsakanin buhun shinkafa da buhun gero da buhun masara da na sukari bambanci da aka samu tsakanin makon jai da makon yau an fara samun bambancin naira ashirin naira talatin arba'in ramadan din na matsowa kuma ana ƙara samun bambanci wannan wani irin imani ne wani irin kyautawa ne shin ba ka so addu'ar manzon Allah ta shafe ka dai ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara wa samhan idza iktada manzo Allah ce Allah dukan mutum mai saukin hali lokacin da ya sayar mai saukin hali lokacin da ya saya mai saukin hali in ya je karban bari manzo Allah maka addu'a ce Allah dukan ka to amma kai baka dukan yan uwanka ba ya za ya dukan ka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku dukan wanda suke kasa wanda ke sama shine ubangiji sai ya dukan ku to ba ku kan bayan Allah ba ku zo kun dauka gafara ya za Allah ya dukan ku ya za Allah ya dukan ku kwa samu kudin ya zare albarka kwa samu kudin ku haɗu da bala'i yan fashi kwa samu kudin ku haɗu da dukkan musibu duk wannan sakamakon saba Allah da rikin tausayi da cikin imani ku ji tsoron Allah ya ku yan kasuwa ku sauƙaƙe farashi don kuma Allah ya sauƙaƙe muku ranar tashin kiyama wani bawan Allah ne ya tashi mutuwa sai aka ba wa mala'iku labari ku gafarta masa sai ake tambayar ta za a tambaye ta ce kai ko me ne wai ake gafarta masa yace karshen kowace shekara idan an zo kafin a shiga sabon shekara sai in bincika takaddata wa nake wa yake bi na bashi na biya wa nake bi bashi sai in kira wasu. wanda yake da kudin biya ya biya wanda rabi yake da shi ya kawo rabi an yafe rabin wanda baya da komai ma ya je na yafe masa dan karfin shiga sabo shekara da bashi suka ce to wannan abin da kake da shi kai ma Allah ya yafe ma duk kuskuren da kai ka da shi je ka shiga aljanna na biyu akwai manyan jami'an manyan jami'an gwamnati a halin yanzu irin tsohuwar kayan nan da suka dade a ma'aikata suke karban albashin wanda suka mutu suke karban albashin yanzare ƙarin ma'aikatan da babu to gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti a yanzu kwana-kwanan nan kwamitin da zai bincike dangane da irin wannan azzaluman ma'aikatan da hukunta su ta hanyar da ta dace kila ma an kama su za a ajiye su zuwa ɗaya ga watan Ramadan mu ga me zai faru to yanzu haka irin waɗannan sun fara zuwa wajen waɗansu bara gurbin malamai suna musu tsubu ana yanka ana binne rago da ranki ana binne dan akuya da ranki ana binne kaza mai wake wake da ranka wai dan saboda katta tashi ka ji dan Allah wani zalunci abinda suke zalunci ne kuma suke karin zaluncin da ya fi shi duhu kuma dan a kyale su su gaba da zalunci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniyar nawa take yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan makami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarin dallaji korau dallaji korau ya mace a kuma su sallau haka yaro dan sa kosau ba su kalhatu yau a zazzau su a bashi ina aliyu baba ina sarkin kano alu ina abdullahi ina sarkin kano sunusi ina sarkin zazzau aminu ina su kalhatu ina su usmanu na gogo ina sardauna gamshi dan kwarai kam ahlakana qablahum min qarni hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza nawa ya rage a duniyar waye saura kana jin tsuriyar wani cikin wanda suka wuce na kai ka da tsafi da magudi da damfara wai kawai dan a kyale cikin zalunci muna nan tare da gwamnati wannan kwamiti ya yi aiki dari bisa dari? muna addu'a ga gwamnati ta karfafa wannan kwamiti kar ta sa masa baki ta sakan masa akala muna tare da wannan members na kwamiti don saboda waɗannan ba ta garin wannan ba ta garin insha Allah sai an magance duk yadda suka yi jama'a mu ribace watan ramadana da ke zuwa wata ne na addu'a mu ribace shi wajen addu'a ga shari'an nan duk masu mata magudi Allah karya su mu ribace shi wajen addu'ar alkhairi ga wannan addu'a ya Allah ka taimaki wanda suka zo da ita gwamnonin da suka ce za su yi shari'a da yan majalisa da dukkan masu mara musu baya cikin malamai cikin alkalai cikin sarakuna cikin hakimai cikin yan sanda da sojoji da dukkan bangarorin jama'a ya Allah ka taimake su me amfani da da ramadana din nan wajen addu'a ga cewa ya Allah azzalimin da sai kace yan uwan mu a Lagos ya ubangiji ka karya su ya ubangiji ka dammara su jami'an gwamnatin da suke mara masa baya Obasanjo da yake mara masa maya ya ubangiji ka karya ya Allah ka dammara shi ya ubangiji firgita shi ya Allah tsorata shi ya Allah hana shi sakewa ya ubangiji hana shi kwanciyar hankali da walwala duk wani makiyin addinin musulunci Allah kare duk wani mai taimakon addinin musulunci da ilimin su da mulkin sa ya Allah ka taimake shi muna roƙon Allah ya taimaki yan wannan kwamiti ya ba su ikon yin aiki na adalci muna ƙara jaddada karanta musu a madadin wannan mimbari a madadin dukkan jama'ar wannan masallaci a madadin dukkan wani musulmi mai cikin musulunci cewa wallahi muna tare da gwamnati akan wannan muna tare da kwamiti akan wannan akan su yi aikin su babu tsoro babu da da baya kuma dukkan wani malami yan tsuffu yan sihiri da suke kokarin su lalata wannan aniya suke mugunyar addu'a ya Allah ka karya su ya Allah ka tona asirin su ya Allah ka fallasa su اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها مآتنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاة